A jajibirin zaben 2016 ne wasu jigajigan jam'iyyar MNSD suka kafa jam'iyyar MPR jamhuriya bayan shafa shekaru biyu ana tafka shari'a tsakanin masu goyon bayan shugaban ƙasa Isu Muhammadu da waɗanda ke adawa da wannan mataki. A yayin da MPR ɗin ke cika shekaru biyu da kafuwa, shugabar matan jam'iyyar Madam Lami da Salamatu Balagoga ta bayyana cewa wannan jam'iyya ta taka rawar gani saboda kun gani fati eh, ne da aka yi aka kafa ba amma wata uku ba muka ta yi zaɓe bantin mun ta yi zaɓen nan muka fito da dafite wajen goma sha uku kenan kowa ya gani a kowace jihar resultakin da muka kawo npr jamhuriya sai mu ce npr jamhuriya da parti ne wallahi wanda yake ne yake da ci gaba a yayin bikin tunawa da zagayewar ranar kakuwar ta jam'iyyar ta npr jamhuriya ta gayyato shugabannin bangarorin siyasar nijar baki daya abin da ya ba shugabanta albade abuba damar kiran adawa da masu rinjaye su mayar da dukkan wasu bambance-bambance share ɗaya don kubutar da Nijar daga abin da ya kira halin fatara da matsalar tsaron da ke addabarta a yau. NPR jamhuriya na ganin mutunta ra'ayin kowane ɗan ƙasa shine hanyar mafita daga halin cece kucen siyasar da aka shiga a yau a Nijar. Dalili kenan da wannan jam'iyya ke ɗasawa da jam'iyyun adawa duk kuwa da kasancewarta mamba a ƙawancen jam'iyyu masu mulki. in ji tsohon gwamnan Yamai Hamidu Garba. Kasan jamhuriya ƙasa ta kusa kenan duk wanda an ci dan kasa ne mu waje mu ba bambanci in adawa kake ka ne in tare da jayan kake ka ne in ba ruwanka in ma masu cin ba nan ba ka ne ka ne ra'ayin siyasa iri iri ne kuma wani abu bai hana wani abu MPR jamhuriya ba ta tsayar da dan takara ba a zaben shugaban kasa na Fabrairun 2016 da nufin ba dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu a sauƙaƙe saboda haka makardaban jam'iyyar mai mulki irin su Idrisa Mai ke kallon MPR jam'iyyar a matsayin babbar kawa. Jam'iyya ce wadda take tana tare da gungun jam'iyyoyi wanda suka kama Alhaji Muhammad Isu ta tahiya da shugabancin kasa wannan. Kenan mu horin ciki na gare mu mu zo mu cika musu taro mu tanye shi murna mu gwada musu kuma daɗin zama da muke samu da su. To amma da alama 'yan adawa na zawarcin jam'iyyar ta MPR jamhuriya. kamar yadda jagoran jam'iyyun kawancen hamayya na FRDDR Amadu Ali Jibo Max ya yi wa Albade Abuba da mataimakansa ta yin haɗa gwiwa don yin nasara a zaɓuɓɓukan 2021. En souhaitant que le roi vienne de mon côté, je souhaite que vous soyez faiseur de roi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.